Mai sauraro, 'asalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku na Sani zan gabatar. Shirin wannan mako zai mai da hankali ne kan batun halin da yankunan da suka gamu da iftila'in ambaliya ke ciki a Najeriya. tare da duba matakan da suke ɗauka na kare kai a nan gaba. Idan ba a manta ba dai, shekara guda kenan da faruwar mummunar ambaliyar ruwa a wasu jihohin Najeriya, kuma jihar Jigawa da ke arewacin ƙasar na cikin jihohin da ambaliyar ta yi wa ɓarna. Karamar hukumar Auyo na cikin yankunan da ambaliyar ruwan ta shafe baki ɗaya a wancan lokaci. wannan ta sa wakilinmu abubakar isa ɗandago ya kai ziyara ta musamman waɗannan yankuna don ganin irin matakan da jama'a ke ɗauka na kariya daga ambaliyar a nan gaba. Bari mu bi shi don jin yadda ziyarar tasa ta kasance a wannan yanki. nan ko nan ka a ka ruwa ka ruwa ka ruwa ka ruwa Ka balle ka ruwa ka ruwa ka ruwa taimaka mana gwamnatin jihar nan yana roƙon ku taimaka mana ake yadda muke Yadda ɗan dagon ya iske jama'ar garin Gama Hoye da ke ƙaramar hukumar auyen jihar Jigawar kenan. yayin da suke aikin gayya domin gyaran jinga ko ganuwar da suka yi wa garin nasu a matsayin kariya daga ambaliyar. Akalla matasa sama da ɗari biyu ne suka taru don wannan aiki kuma ga Kaila Muhammad da ke a matsayin madugun matasan na yankin. Nan aina na same ka. Ni nan ka same ni ne a gama huwa a gindin jinga. a kodon lokaci nan ba mu kwanciyar hankali. kuke yi ne nan? Muna yin jin gamana. Mu jin ganin ba mu da kwanciyar hankali ko dare ko rana da ruwa zo da kar izo. Na ruwa bai zo ba yanzu. A'a ko bai zo ba dan muna ta kwanciyar ba mu da kwanciyar hankali ai. Sakamakon abun da isa an ya zo ba mu da kwanciyar hankali an bai zo duk gamana ne na muke ciki bayan da muke ciki da mu da manyan mu da yaran mu. Ni a matsayina a shugaban shugaban samari a ko da an gari ya waye ina ebowa samari nan anguwar kaman goma mu zo mu yi wani aikin nan mu je mu yi wani aikin kuna duba kamar ingancin ta kuke duba da inda ta ɗanyi rauni ne yawa abin da yake faruwa duba ingancin da inda ta danyi rauni za mu dan ebo mu zuba mu dan zuba kasa ko don lokaci eh babu yanda muke yanzu nan akalla matasa nawa ne suke aiki to yanzu ya matasa dai muna yin anguwa anguwa saboda karancin abin da muke ci har ga Allah zan je anguwa na mu samu ahirin nan mu samu ahirin nan mu samu ahirin kamar mutum 80 za mu zo mu yi manya sai dan buna gaba ya sai cewa kuyi kaza kuyi kaza To ko meye ƙarin bayani game da wannan ganuwa? Ga wakilin namu Abubakar Isa dago da ƙarin bayani. To nan dai ina daidai inda wannan ganuwa take wanda al'ummar wannan gari na gama huwai suka yi wa kansu sakamakon kare kansa daga wannan mummunan ambaliya wadda ta zo ta mamaye garinsu a shekarar ta gabata. ambaliyar da ta yi sanadiyar hasarar rayuka har mutum goma sha biyar a wancan lokaci da hasarar dukiya ta fiye da naira miliyan ɗari al'umma wannan gari na rayuwa ne cikin mawuyacin hali sakamakon irin wato ƙubar da suka sha da kuma halin da wannan ambaliya ta jefa su su ne suka yi wa kansu taron ɗari da kwabo suka gina wannan ganuwa ba tare da tallafin hukumomi ba wannan ta sa ko da yaushe ko da ruwan bai zo ba suke wa kansu kiyamar laili domin fitowa ci gaba da kula da wannan ganuwa maganin aukuwar irin wani al'amari da ike faruwa a duk shekara. garin na gama huwai da yana cikin na kan gaba wajen fuskantar bakar azabar ambaliyar a shekarar da ta gabata inda ruwan ya shafe garin baki ɗaya tare da awon gaba da komai adamu haruna shine bulaman garin na gama huwai ga kuma abin da yake cewa ai halin da muka shiga sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan wannan gari da ka gani na gama huwai wallahi idan ambaliyar nan ta zo gabaki ɗaya ba dare ba rana ba mashiga kudin mu arewa mu yamman mu ba inda zaka shigo sai ka hau kwale-kwale kuma tsakanin mu kafin ka je inda zaka je bakin titi ma sai ka hau kwale-kwale guda biyu haka za mu kwana gaskiya ne aka ce kun fi kowa shan wahalar ambaliya kusan a jihar jigawa wallahi tallahi mu dai anan muna ganin kan cewar gaskiyar Allah ba irin yanke ba irin garin na gama huwai tunda akalla ba a kasar ba inji mai kalama bai mana ba sai da inji sai kwale-kwale mai inji dan sai ka hau za ka biya naira ɗari uku ko ɗari biyar sannan a kai ka tudu a kullum inda za ka je ka dawo ka ɗan so ɗan abincin da za ka ci ko ko magani ko asibiti ko waye duk da dai an mana asibiti mai tafiya da gidanka a nan an dan kawo mu gwanta kawo mana tana dan taimakon mu da shi amma za mu to me kuka yi wani yunkuri kuka yi wajen magance ita ambaliyar a karin kanku mu kokarin da muka yi akan ambaliya na farko da mun fara yin jinga da buffuna kan kanmu da hannunmu gwamnati tana kawo mana buhu muna yin jinga to ruwan ya fi karfin jingar buhu Sine ne he muka zauna akan kanmu community namu muka haɗu muka haɗa kuɗaɗenmu muka ɗauko mota ta jinga ta kewaye mana garinmu da kamar ganuwa kenan da nake gani eh kamar wannan ganuwa da kake gani shine muka sa ta mana jinga ta kewaye mana gari akalla an mana jinga ta tsawon kilomita goma wanda duk garin namu kofofin kawai shigowa muka bari amma duhe da muka ritsa ta da jinga to shine dan kokarin da muka yi akan cewar mun samu ce ka wannan jingar a bana ta yi muku amfani kenan sosai ku a bana da wannan ruwa da ya zo na dubu biyu da biyu to alhamdulillah mun dan ji sauki jungunan da muka yi sai dai na irin kan kofofin gari da hauransu mun dan samu nutsuwa akan wannan akan shekarun da muka yi a baya akalla matasa nawa wannan aikin nan ya suka suka kunshi waɗanda suka yi wannan aiki akalla sun kai nawa matasa akalla matasa da muke fama da su sun kai kusan dubu ɗaya wanda muke taruwa muke jingannan da su kuma abun ma ya ci tira har da har matan aure ma sun fito suna taimaka mana kan wannan harkar jinga sakamakon kwana za mu yi dare ba dare ba rana muna ihu muna muna kuma sakamakon gurinmu yana da wahala shigowa kafin mu samu ɗauki to akwai wahala kan ka zo wurin in ba da ilin kaya ko ya samu kwale ba kafin ya zo akwai wahala wallahi nan tsakiya muke a cikin ruwa tsidim tsindim kamar yadda ka gan mu dinnan duk inda muke tsayen nan ma ruwa ne shan kai zaka iya mana bayanin asarar da aka tafka za ta iya kai kamar miliyan adadin miliyan nawa to asara a nan gaskiyar Allah sai dai mu yi kisasi sakamakon mu dai a nan eriyar du da geranmu da shinkafarmu da dawarmu da wannan ba abin da muka samu a waccan shekara ta wuce akalla ba a ƙasar ba mun yi asarar amfani ta kai ta miliyan ɗari ko ba ma miliyan ɗari akan wannan wahala akan amfanin da muka rasa riɗi shinkafa wakenmu ba abin da muka samu a ba a shekarar da ta wuce ta wancan shekarun kuna bacci a wannan lokacin a'a ai ba maganan banci sallah ma sai dai wasu su yi su dawo su tsare wasu kuma su koma su yi da haka muke ba ma iya haɗuwa ga baki ɗaya mu wuce za mu zo mu yi sallah ga baki ɗaya mun yi haka to ruwa zai ci mu sai dai wasu su yi su zo su koma kuma barci ma wasu su je su dan taba kaɗan a taso wasu kuma suna jirewa wasu kuma sun dan taba a taso wasu to a ganin ka me yasa hukumomi ba su yi muku wannan aiki ba To, hakuma ta yi iya ta sakamakon abubuwan ne sun riga sun yawa. Kasan dambun yawa baya jin mai, mu kamar awa lokal gamman babu garin da babu wannan ambaliya sai dai wasu su wasu. Amma kowace bangare gabar da yamma ambaliya nan tana da yawa ko ina ta shafa. Amma dai wannan dai aiki ku ne kuka yi abun. Wannan aiki mu muka yi da kanmu. Wani abin tausayin ma shi ne yadda ambaliyar ruwan ta wuce da rayuka kusan ashirin baya ga waɗanda baƙin cikin hasarar ya haddasa wa cikawa. sunana muhammad abdullahi ya sunan wanda ya rasu kuma ya kuke da shi sunansa ya yi buɗan uwana ne na jini to kamar mana bayanin yanayin ya yi tsinci kan shi lokacin lokacin allah ya kama da wannan iftila'i na ruwa wasu ya da karancin eh, rahin lafiya kuma da wasu asararka haka to muna ta kadin mu tare gari to ni nake zama wa gunshi to har aka ya samun kokari ya ce ya abin ce lafiya lau duk dai kar hankalin su tayi to har lokacin Allah ya karbi rayuwar shi kamar yanayin asarar da ya ce kake ganin ta jawo masa larurar ta yi hauhawa eh haka ne gaskiya ne kamar me da me ya asara eh na daya ya yi noman shi da ya sa ya kai kuɗi a kamar iya kwance lokacin faruwar rahin lafiyar tashi kuma da bangaren gonar shinkafa kenan haka tunan nan ma ya yi misin ɗin wasu abubuwa na shi wanda dole in dai ruwan ya zo to duk shi bai samu ko kaɗai ma daga ciki ba Allah ya masa rahama amin amin Babban tashin hankalin da yi bai wuce yadda ambaliyar ruwan ta mai da masu hannu da shuni 'yan rabba na ka wadata mu ba. sakamakon ɗimbin hasarar da suka tafka wannan dai guda ne daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa wannan inda muke gona ta ce wadda yake akalla ta kai hekta goma wadda yake kimanin in ka tattara wannan hekta goma akalla an mun asara sama da miliyan ahirin wannan da ke gani wadda yake ba ra'i yanzu ba wannan labarin ake ba wannan wurin da muke sai da kwale-kwale sai da jirgi dole sai da mafici da ka zo wannan wurin ruwa ba mun gama komai mun yi first apply second apply mun gama komai muna jiran kawai lokaci yayi mai harvesting ruwa ya ya buga mata kwano me kuka yi amfani da shi wajen magance wannan bala'i na ambaliya eh abin da muka yi amfani da shi wajen magance wannan bala'i a yanzu dai sai dai mun yi embankment jinga wanda yake jingan nan ba ma ta gona muke ba sai muka bar gona muka koma kuma ta gari muke tarewa da matasa da al'umma mai taro mai sisi a sai buhu a zo a yi jinga a tare Allah da ikon ruwa bai Allah ya shi ikon ya shiga cikin gari ba amma dai amfani dai babu gaskiya babu gero babu da ba rayuwar ku ta kasance da wannan asara da eh wannan asara da aka yi sai dai alhamdulillah saboda rayuwar mu mun shiga cikin wani matsayacin hali wanda yake misali babu gero babu dawa ba shinkafa babu riɗi babu wani komai abin da muka dan tsira da shi shine tun da bai shiga gari ba to da dan dama dama amma kuma Allah cikin ikon fa an shiga cikin wani yayi ga tsadar rayuwa wanda ina da 'ya'ya goma wani biyar wani sha biyar amma babu yadda za ka yi misali abinda ka dan noma din ma yaya kuma babu abinda ka noma to kaga dole cikin wani yanayi kan sai dai alhamdulillah Wannan dai ita ce mummunar ambaliyar da yankin ya taɓa fuskanta a cikin shekaru sama da sittin, a cewar dattijo Malam Hudu guda daga cikin waɗanda suka tsallake suka bar iyalansu saboda halin matsin da suka shiga. Nan da na ganka nan a gonarka nake? Eh a gona ta kake. Ta kai kamar eka nawa? Eh to da ta kai kamar aika goma sha biyar. Kamar duk ruwa cinye ta? Wai ai ina ji ruwa ni ni da abin da ta bani sai taguwar jiki ne gaba daya mm, daga shinkafa dawa riɗi masara gero wake ni ba abin da ta bar min daga ganni nan to ya ne rayuwa ta kasance wai ya wannan da aini ina ji akalla ni da a tawa rayuwar ina ji na kai shekara wajen tamanin da biyar ban taba ganin ambaliya da ta tashi hankalin irin wannan ba kuma wanda su abokadanmu wanda suke bin mu a waya don matsalar wahala ta sa mutum wajen goma sha biyar ne yau ba isu ni kaɗai na rage ambaliya duk ta sa wannan abu na ambaliya ya sa sun tafi lahira Allah ya musu rahama yawwa amin to kamar misali da haka ta faru ya rayuwa ka ta kasance wai rayuwa ta ai kawai daga Allah dogara a wa dan wahala watakila kiris kai ma da lokaci ya na ma gudu yi na basu eh ya'ya na ma gudu yi na basu saboda saboda wahala na fahimce ka da kai mata Allah ta kasance ah, lokaci ya da hike na haida ba za ka samu ba ai ba za ka samu haida ai da wa'ansu muna hannun Allah muna hannun kuma ita ambaliyar nan mutun da muka tahi a rayuwar mu an ka muku dauki ne a eh to dauki mu gaskiya ba ka mana dauki ba ba ka mana dauki ba ba mutumin da ya taimake mu ku kuka san wahalar da kuka mu muka san wannan jingama ita da kanmu muka yi da kanmu muka yi ba mutumin da ya kama na ɗauki na wani abu garin nan ya za ka iya gaya mana girman wahala da ukubar da kuka to wahala kan ai ba a tonawa ba ci ba sha ba dare ba rana ba abinci ba komi muke yi da matasan nan da yara da kankana da ma matan mu za su yi kunzugu wata ma tana tana tana ratsa ruwa tana wucewa Dr. Salisu Lawal Halliru malami a fannin yanayin ƙasa a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano ya yi mana sharhi dangane da illolin da ambaliyar ke da su da kuma ababen da ke haddasa ta. To idan muka kalli shi flooding da muke magana wata matsalar ruwa ce wacce ambaliyar ruwa ce wacce ta kan auku a cikin yankunanmu <clears throat> a koda yaushe a musamman a yayin da aka ce damuna ta kama za ka ga a yayin da aka ce ƙoramunmu da kogunanmu murafukanmu da sauransu a sun riga sun cika da ruwa sun tumbatsa su saboda haka a koyaushe ruwa shi yana neman hanyar da zai wuce ne Su saboda haka idan har yanayin inda zai ɗauki ruwan ya fi ƙarfinsa su saboda haka dole ya fito idan ya fito ya warwatsu a matsalar da kenan shine idan yawar watsu za ka ga cewa a ya taba gonakinmu ya share mana gonaki ya share gona wata ma gaba ɗaya ya zai ta, ta bata amfanin gona haka kuma idan wannan ambaliyar ruwa za ka ga takanci gidaje ta share gadoji da sauransu su saboda haka a ambaliyar ruwa wata matsala ce babba wacce take addaban mutane kusan duk shekara a arewacin najeriya za ka ga a tana faruwa duk da yake gwamnatoci da sauransu ana kokarin ya za a magance da sauran biranen mu ma saboda idan kai magana magana a magana ambaliyar ruwa an makai magana koramu da sauransu suna cika zaka ga wasu wuraren kuma a cikin biranenmu abin da ke faruwa zaka ga cewa magudanan ruwan su ne muke taimakawa muke cushe su da shara babu hanyar ruwa inda za ta wuce su saboda aka idan aka yi ruwan sama dole ya zo ya cimma gidajenmu inda yake za a iya samun wannan ambaliyar ruwa ya zo ya rusa gidaje da sauran saboda haka shi ruwa dole sai ya samu hanyar da zai wuce sannan kuma zaka ga cewa bayan cushe hanyar ruwa ba kuma ma haka isassun magudanar ruwa zaka ga mutum ya yi gida mai tsada mai na miliyoyin kuɗi amma ba zai fitar da hanyar da ruwa za ta wuce ba so wannan shine matsalolin da muke fuskanta so kamar yanzu abin da ya faru ina so in kawo misali duka ƙasa jihohi da yawa a najeriya abin nan amma yanzu zan fi magana ne akan jihar jigawa state so jihar jihar jigawa a jiha ce wacce ke aka ayyana ta da cewa a wannan shekarar bana an samu ambaliyar ruwa sosai wanda yake ta taba mutane da yawa da al'umma da dukiyoyi wanda yake an yi asarar dukiyoyi da amfanin gona so saboda haka a daidai wannan lokaci zaka ga cewa zaka ga cewa ko da yaushe idan aka ce damuna ta kama so saboda haka mutane ana ta kokarin ya za a yi me za a yi na maganar ruwa so saboda haka ita ambaliyar ruwa a bace wacce take addabar al'umma da sauransu so saboda haka a akwai ƙauyuka da yawa wanda yake a jihar jigawa a bana sun allah ya jarabce su da irin wannan matsaloli na ambaliyar ruwa a ko da yaushe so zaka ga cewa kamar a birnin dutse shi ma sun samu wannan matsala ta ambaliyar ruwa a tsakanin ogas ruwan da aka samu na ogas zuwa september jihar jigawa ta fuskanci matsala ambaliyar ruwa wanda yake a bata taba fuskantarsa ba a shekarun baya da suka wuce duk da yake a jihar jigawa sun san cewa kusan kowace shekara ana samun ambaliyar ruwa su kuma wannan ambaliyar ruwa tana a taba al'umma su saboda haka wannan karan da ya gaskiya a wannan shekara a ta 2002 din nan da ta wuce za ka ga cewa zuwa 2003 za ka ga cewa an samu makokon ruwa wanda yake ya bata dukiyoyi da yawa ya ta'azzara al'umma wanda yake wasu ma sai komawa wani matsuguni aka yi musu na musamman inda yake nan ne za su iya iya zama su rayu domin sun riga sun rasa gidajensu so yawanci zaka ga ya ɓata amfanin gona da sauransu haka sosai me yake haddasa ambaliyar dai wanda ake abin da yake sa ake samunta akai-akai haka a yankunanmu na arewacin ƙasa abin da yake kawo wannan kamar yadda na faɗa abin da yake kawo matsalar wannan ambaliyar ruwa a abubuwa ne guda biyu akwai abin da muke cewa natural factor wanda yake haka nan Allah ya kaddari abubuwan akwai kuma wanda yake mu yan adam mu ma muna taimakawa a wajen yin wannan menene muke taimakawa kamar yadda na fara bayani daga baya shine yadda ne shimfiɗa akwai cewar akwai maganar yanayin gidajen gidajenmu mu zaka ga babu hanyar ruwa babu magudanar ruwa an toshe su da shararruka da sauransu duka su ba mu da wannan culture ta cewa bari mu gyara hanyar ruwa mu bashi idan damuna ta zo so komai aka ɗebo zubawa za a yi a hanyar da ruwa zai wuce so <clears throat> wannan shi ma ya taimaka sosai natural factor kuma wacce muke magana ita ce wanda Allah subhanahu wata'ala cikin idan aka yi makoko ruwa ruwa ya cika rafukan mu suka cika suka tumbatsa da ruwa su saboda haka zaka ga ruwan ya kari Babban abin dubawa dai bai shige azamar mahukunta game da lalubo mafitar bala'in na ambaliyar ba, wanda ya zama tamkar al'ada a galibin yankunan arewacin Najeriya, lura da babbar hasarar da take haifarwa. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na muhallinka rayuwarka a madadin sashin Hausa na Radio France International da wakilin namu na jihar Kano a tarayyar Najeriya, Abubakar Isa Ɗandago, wanda ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.